وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna karewa Allah subhanahu wa ta'ala godiya wanda cikin rahamarsa ne da ikonsa ya ba mu dama na sake haduwa don ci gaba da karatu a cikin wannan littafin da babban malami abu abdullahi muhammad bin ismail bin ibrahim al-bukhari alaihi rahmatullah wanda ya sama suna al'adabul mufrad a yau daren 24 watan rajab hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi shekara da 442 wanda ya daidai da eh, bakwai ne ko bakwai ga watan uku shekara 2021 miladiya wanda za mu tashi a hadithi na 328 bayan a imam bukhari ya kulla babi da ke bayani akan al'ayyam mai yawan aibanta mutane ko al'amura wanda hadifi na farko da muka karanta asar na ali radiyallahu anhu inda ke cewa la takunu ujulan madayi abu dura fa inna min wara'ikum bala'an mubarrihan muballihan wa umuran mutamahilatan ruduha yau za mu tashi a hadithi na 328 inda imam bukhari ya ce haddasa bishir bin muhammad ya ce bishir bin muhammad ya ba mu labari kwallo haddasa na abdullah ya ce abdullah ya ba mu labari wanda kusan wannan isnadi ya maimaitu su da dama bishir bin muhammad daga abdullah biduni ah, ba tare da an ambaci sunan mahaifinsa ba muka ce kuma wannan yana nufin abdullahi bin mubarak alaihi rahmatullah qala haddathana isra'il bin abi ishaq yace isra'il isra'il bin yunus bin abi ishaq as-sabi'i ya ba mu labari an abi ishaq daga kakansa abu ishaq as-sabi'i qala an abi yahya yace daga abu yahya abu yahya anan gurin abu yahya al-qattat wanda yana da rauni ta fuskar haddasa qala an mujahidin yace daga mujahid mujahid bin jabr ɗaya daga cikin manyan ɗaliban abdullahi ibn abbas wanda ya karanci tafsiri a gurinsa ya soke tafsiri a gurinsa kusan yace su talatin ko wani abu makamancin haka suna bin alkur'ani daga farko har karshe yace ali bin abbas daga abdullahi ibn abbas radiyallahu anhuma qala cewa ibnu abbas ya ce idza aradta an tadhkura uyuba sahibika duk sanda ka so ka tuna da aibin ɗan uwanka ko aibin abokinka fadkur uyuba nafsika ka tuna da laifuffukan kai kai kuma duk yayin da ka tuna ka nemi ka ambaci aibi da tawaya da naƙasa na ɗan uwanka ko abokin karatunka ko abokin harkanka to ka tuna kai ma fa kana da laifuffuka wa kullu kulluka auratun a a'yun duk sanda ka ga mutum da wasu aibobinsa da wasu laifukan da yake aikatawa to ka tuna kai ma mai laifi ne kuma za ka so a suturta laifinka don haka kai ma ka so ka nemi suturta ma wasu su ma laifinsu duk da wannan asar din kamar yadda muke bayani yana da rauni ta fuskar isnadi amma ma'anarsa na da kyau qala haddathana bishr yace hayar yau bishir wato bishir bin muhammad kenan ya ba mu labari qala akhbarana abdullah yace abdullah ibn mubarak ya karantar da mu haddasa na abu mardud ce abu mardud ya ba mu labari an zaidin maula kai al daga zaid wanda yake bararren bawan kai al wanda su biyun majhulai ne ba a san su da neman ilimi ba dan haka isnadin na da rauni yace an ikrima daga ikrima ikrima maula bin abbas albarbari qala ali bin abbas yace daga abdullahi dan abbas radiyallahu anhu fi qawlihi azza wa jalla a faɗin Allah madaukin sarki da Allah ke cewa wala talmizu anfusakum kuma kada ku rinka zagin juna kada ku rinka sukan juna qala yace Abdullahi dan Abbas ya fassara ayan ne da cewa la yaf'anu ba'dukum ala ba'd kada tashin ku su rinka sukan tashi wanda wannan asar ɗin yana dangantaka da wanda za mu karanta yanzu ya ce haddada na Musa Imam Bukhari ce Musa bin Ibrahim ah, Musa bin Isma'il at-Tabuzaki Abu Salama ya ba mu labari na haddathana ya ce Wahib wasu Ibn Khalid kenan ya ba mu labari qala akhbarana Dawud ibn Abihin, ya ce ya ba mu labari qala an amir yace daga amir wanda amir a nan gurin ana dafin amir bin shara'il ash daga cikin zaratan malaman hadisi daga cikin malaman tabi'ai wanda idan kana jin labari ana cewa akwai malaman hadisin da in sun shiga kasuwa duk wani abin da ake faɗi cikin kasuwan suna haddace shi to amir bin sharahil sha'abi yana cikin su yace ma katabtu sauda'a fi bayda qad ban taba dokan alƙalami na yi rubutu akan takarda ba kuma ban taɓa zama gaban malami ba ya karantar da ni hadisi in ce ya maimaita mini shi baya rubutu duk abin da ya jiyo ya haddace shi duk abin da ya jiyo haddace shi yake yi bai taɓa rubutu ba har yake cewa na ina da ilimi na yi karatu akwai hadisan da nake da shi Ya ce kuma wal qad nasitu min al ulum ma law hafizahu ghairi kana bihi alima nayi karatu nayi karatu abubuwan da ma na manta da su na riga na manta da su da wani zai tsince su ya haddace su da ya zama masani abin da ni na riga na manta da shi malami ne na gaske Amir bin Sharahil Sha'bi shine wani ke tambaya sai yake cewa wai ta yaya kai ka ni ilimi ne ta yaya ka samu tarin ilimin nan ya zama to kowa na bukatan iliminka ya ce da abubuwa hudu ne na farko bi na fiye li'itimad kada ka dogara ga kowa kada ka saurari wani wai sai ya agaza maka ko sai ya taimaka maka za ka nemi ilimi ka nemi ilimi kawai bi na fiye li'itimad kada ka dogara ga dan adam ka dogara ga allah kawai ce wasai da filbilad da kuma tafiya a ban kasa ka yi tafiye-tafiye kada ka zo na guri ɗaya kana son ka samu ilimi a'a sai ka fita nema ko hadisin da ya zo ma cewa yi man talaka tariqan yaltamisu fihi ilma kaga kai a matsayin ka na ɗalibi ilimi baka ga ta zama ba dole ka tashi ka nemi ilimin sai ka yi tafiya ka je unguwanni bayan ka samu abin da kake so a unguwannin ne sai ka fita garin ka ka je wani gari ka je ka nemi ilimi shine wasair fil bilad yace wa sabrin ka sabril himar da hakuri kamar yadda jaki ke hakuri kafin jaki duk da ka dora mai nauyi hakuri yake yi baya surutu baya magana zai ɗauka matukar ba zai gofanar da shi ba to zai ci gaba da tafiya baya complain shi to haka ɗalibin ilimi yake dole sai ka yi haƙuri ka jure ka cije saboda ba a samun ilimi da hutu ba sa haɗuwa wai mutum yana hutawa sannan ya samu ilimi yana da wahala la yunalu al-ilm bi haka malamai suke cewa ba a samun ilimi da hanyar hutar da jiki mutum na cikin hutu da jin daɗi wai ya samu ilimi a sai ya wahalar da kansa sai ya tashi cikin dare ya yi karatu ya haddace ya yi wahala ya yi tafiye-tafiye ya kashe kuɗi wajen sayan littattafai to ne cewa bi wa sabirin ka sabirin ima da haƙuri irin haƙurin jaki ya ce wal bukur ka bukurin gura da kuma sammako yadda ka san hankaka to komai ya mutu kana ribatan lokacin karatu bayan asubahi kai haddanka kai karatu da daddare kai muraja'a kai waye duka wayannan abubuwan dole dalibin ilimi sai yayi su kada mutum ya gona kuma wallahi ina giya muku akwai marhalar da mutum ke kaiwa na karatu ya ga babu abin da ke daɗi a duniyar nan irin karatu zai ga duk wani abin da ake ce ma daɗi a duniya wallahi ba daɗi ba in ba yana cikin harkan karatu da ilimi ba zai ga babu abin da ke da wani daɗi a duniya yadda wanda ke sako yana ganin shi daɗi yake ji yana sakon nan to shi kuma lokacin da yake samun gardin rayuwa shi ne lokacin da ya tsunduma ya kutsa cikin karatu sai ya samu natsuwa haka magabatan suka kasance shi yasa zaka ga har wasu waɗanda suke da daula suke da duniya suke da mulki suke sha'awan ina ma a ce su ma sun zama malamai akwai wani khalifa Abu Ja'far al-Mansur ya zo na a babu abin da ya rasa fadawarsa wata rana suka tambaye shi suka ce wai akwai wani abu a duniya da amirul mu'mini da bai samu ba ce akwai abin da kake buri a rayuwa da har yanzu baka same shi ba to ya mallaki duniyan gabaki da duniyan ta gurfana gaban shi babu wata daula a lokacin da za ta iya tsayuwa ta tunkari daular musulunci saboda haka duk abin da ya faɗa duk abin da ya nema zai samu sai suke tambayin shi akwai abin da kake bukata akwai abin da kake burin a ce ka samu baka samu ba yace eh abu guda ɗaya ne suka ce menene yace qaulul muhaddis da shaykhihi ma qulta rahimakallah dalibi ya tambaye malami yace akarmakallahu me ka faɗa a nan gurin ba mu rubuta shi ba muna son mu sake ji yace wannan abun yana damuna ni ma na so a ce zan iya zama in karantar da mutane shi su fi da sauri ke cewa law malmuluk al-muluk ma nahnu fihi min al-ladzati lajadaluna alayhi bis-suyuf da sarakuna sun san irin daɗin da muke ji irin ni'imar da muke ciki a lokacin da muke karatu muke karantarwa muke cewa kawala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam to wallahi da sun nemi su yaƙe mu da takubban su a ce su ma sai sun samu inda misali za a iya samu da ƙarfi ne to da san an shi to amma abu ne sai an nema sai an wahala da haka abu ja'far al-mansur yace wannan abin shi nake buri a rayuwa fadawa sai suka tara kansu da masu rubutu da waye sai aka zo aka hadu gaban abu ja'far al-mansur washe gari kenan suka ce na ya al mumini suka ce ga ɗalibai nan mun hadu ya amirul mumini yanzu a karantar da mu za mu rubuta saboda mu ma mu samu sai mu ce maka ma qulta rahimakallah shikenan burin ka ya cika da ya kalle su ya kalli yanayin su yace lastum bum ai ba ku ne irin ɗaliban da ake nema wannan ya kafa hula wannan ya kafa alkibba wannan ya kafa wai wannan duk kowa yana walƙiya ya ce lastun hun ba irin ku nike nema ba kuma dana ta tuti ya buhun wayan da nike nema ɗalibai ne na gaske wanda za ka samu tufafinsu ya yi dauɗa kuma dana ta tuti ya buhun ba ka ganin cikin tsafta almushaqqaqatu arjuluhum kafafun su gabaki ɗaya sun sun yi faso saboda tsabar tafiya cikin sahara tawilatun shu'uruhum gashin su zaka same shi buzu buzu ba masu taje gashi bane suna aske ana kabin ana ba irin su bane nake nema ruwadul afaq su wa'annan masu tafiya ne a ban kasa kuffa'ul musafat zaka same su suna yanke tazara wajen neman ilimi maratan fi sham wani lokaci ka zansa a sham wa marratan fil iraq wani lokaci sai ka ji su a iraki wa marratan fil yaman wani lokaci ka ji su a yaman wa marratan fil hijaz wani lokaci ka ji su suna hijaz baki ɗaya yawo suke suna neman ilimi wai cikin waɗannan su ne ma'abota hadisi da nake ne ba su na gaba na ba irin ku ba ka duba wanda ya samu duniya amma yake shauƙin a ce ina ma a ce ya samu dama shi ma ya zama malami saboda wallahi inna fil ilmi la ladda dadin rayuwa da cika buri a rayuwa wallahi ba cikin duniyawi ya da yake ba yana cikin ka samu ne kamar da abdullahi dan mubarak yake faɗi ana ce mata me yasa baka fitowa ka zo kai hira da mutane mu zo muna tattauna muna hira dan yi yace ai ban da lokacin na ina tare da matattu ina tare da su zuhuri ina tare da su ibn sirin ina tare da manya manyan nan da suka mutu a cikin gidana wato yana yana nufin yana karatu gaba da rayuwarsu to za ka ga lokacin da mutum ya shagalantu da ilimi to wasu abubuwa na duniya sai su zama to jahil ba su da kima a gaban shi don haka mutum ya dage ya nemi ilimi da gaske ba da wasa ba amir bin sharahil sha'abi ɗaya ne daga cikin manyan malaman nan da suka nemi ilimi da gaske kuma wai sun nemi ilimin bane ba tare da aiki ba suna da ayyuka kuma za ka samu zantuttukansu suna nuna haka yana daga cikin wanda ya faɗi wancan maganar da muka faɗa lokacin da muke karatu kan husnul jiwar yake cewa ba husnul jiwar bane ya zamanto as-sabr an yani an tufkina ila al-jar wai dan kana kyautata ma makwabcinka ko kuma dai ya to aka cutar da makwabcinka yace ba shi da kyakkyawan makwabtaka ba kyakkyawan makwabtaka shine an tasbira ala adal jar ya to in makwabcinka ya cutar da kai kai hakuri to shine kake kyautata makwabtaka da shi dan haka amr bin sharahil sha'bi yake cewa qala haddathani abu jubaira ibn abu jubaira ibn ad ya bani labari qala fina nazalat fi bani salima wannan ayan a game da mu ne ta sauka mu banu salima wasu zab zaka ji an ce salama ba banu salama ne banu salima wata kabila ce cikin kabilar ansar wanda jabir bin abdullahi al-ansari ma yana cikin su banu salima yace wala bazu bil alqab wannan ayan a game da mu ta sauka mu ne sababin saukan wannan ayan cewa la bazu bil alqab kada ku rinka jefa ma juna munanan sunayen da ba su da kyau su ne alqab wani lokaci laƙabi wani lokaci yana da kyau wani lokaci ma ana son mutum ya samu lakabi idan ya zamanto wanda ake kira da lakabin nan yana son shi kuma ma'anan shi na da kyau zai wahala ga wani daga cikin magabata face yana da lakabin da ake masa kuma yake jin daɗi amma idan ya zama to lakabi mutum baya san shi to haramun ne a kiraye shi da shi a kira mutum da wani lakabi wanda ba sunansa bane lakabi dai kawai saboda idan an kira shi yana jin haushi wani akwai sunan da idan an kira shi sai ya lalubi dutse yana neman ina dutse ki saboda inda zai samu dutse sai ya kwala wa mutum bai san sunan to wannan ba cikin ɗabi'ar musulmi bane ya kira mutum da sunan da baya so Allah ya yace wannan ayan game da muta suka wala tanabazu bil alqab kada ku rinka jefa ma juna munane munanan sunaye qala yace qadima alaina rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam maza Allah kira da amincin Allah kara tabbata a gare shi ya zo gare mu mu mutanen ansar lokacin da ya hijira walaysa minna rajulun babu wani mutum cikin mu illa lahu ismani face yana da sunaye guda biyu a wata riwaya aw talata ko kuma sunaye uku mutum ɗaya ne amma zaka san ana kiran shi kaza ana kiran shi kaza faja'ala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqulu ya fulan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya rinka cewa ya kai wani sai ya kira sunan fa yaqulun sai su ce masa ya rasulullah ya manzon Allah innahu yaghdabu minhu ai in an kira shi da sunan da bahaushe yake ji sai a sai a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tambihi cewa ya rasulullahi fa baya son sunan ana dai kiran shi ne to shine sababin nuzul sai Allah ya saukar da cewa wala tanabazu bil alqab wanda ga baki ɗaya aya ce wacce take karanta da ladubba yadda ake zamantakewa da kuma kiyaye zuciya kada mutum ya bari zuciyarsa ta tsebe shi har ya fada cikin halaka لا ي... يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم أتى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء أتى أن يكون خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون kaga ladduba ne ga baki ɗaya aka dummula su cikin ayan nan la yasfar qaumun min qaumin kada wasu mutane su rinka ma wasu mutane izgili ata an yakunu khairan minkum zai yi waɗanda ake ma izgilin nan zamanto sun fi su alheri dan me yasa aka hana izgili saboda so da dama mutum baya izgili face sai da ya sa kansa akan wanda yake ma izgilin mutum bai ma wani izgili kan wani abu face sai da ya kace cewa ai ya fi shi wani ya sifantu da wata sifan da ni na fi shi a wancan sifan ko kabila ne ai kabilar wani ai kabila ta tafi kabilar ta ko kuma a'a dangi na ya fi danginsa ko kuma a'a martaba na ya fi martabarsa a lokacin sai ya masa izgili wancan kuma sai ya bacin rai to kuma kaga wannan mutum ya ga cewa ya fi wani abu ne wanda qur'ani ya kore ya ce kada mu yi ko a alamu bi da malik taqwa Allah shi ne ya san wanda ke tsoron Allah Allah ya san wanda ke da takawa fala zakku anfusakum la kada ku kada ku zamanto la zakku anfusakum a a'lamu bi malik taqwa Allah shi ya san waye ke tsoron kada mutum ya zo yana neman ya tsarkake kansa yana ganin to mu mu ne ai mu jikan shehu ne mu ko kuma dai gudun wanda muka bada ga addini ko wani abu makamancin haka to kada mutum yi sai kuma aka kebance mata saboda mata su suke da maza suna izgini amma izgilin mata yafi yawa musamman tsakanin su wata in ta kalla wata ta ga kayan da ta sa sai ta kyalkare da dariya tana gani da irin kayan da ta saka to shine Allah ya kebance su wala nisa'un min nisa'in ata an kunna khairan minhunna sannan ya zo da wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sa ismul fusuq ba'da da iman kar mutum ya zo yana ana kiranta da wani suna wanda ba sunan musulunci ba bane wanda yau za ka ga mutane mutum na neman yin a kira shi da sunan kafiri ma suna na kafiri wai ake kiran musulmi dan musulmi Ta ga wannan abu ya yi muni sharrun bariya ya zama to musulmi yana neman ya yi koyi da shi har yana neman a kiraye shi da sunan za ga wani ya sa suna sunan kafiri a bayansa da wani labarin da malamin mu ya bamu ya ce ya ce wani ya taɓa ganin wani ɗan ƙwallo ne batistuta ya ga wani yana tawafi a ka'aba ya sa suna batistuta balaraba nan da ya kalle shi ya ce a batistuta ya musulunta ya ga wani da batistuta a bayansa yana tawafi shi kuma da yake mayan ƙwallo ne ya ce ai batistuta ya musulunta amma ana samu kaga musulmi ya ɗo kayan kafiri ya manna shi yana ta yawo da shi ina alfahari wannan ba daidai ne don haka wannan hadisin abinda ke karantarwa ba a tanabuz bil alqab kada a kirayi mutane da sunan banza kada kuma a kirayi mutane kada a yi izgili saboda alqur'ani ya hana imam al-bukhari ce haddathana al-fadl bin muqatil ce al-fadl bin muqatil ya ba mu labari qala haddathana yazid bin abi hakim wala awatu al-adani kenan qala an al-hakam yace daga al-hakam ibn abi ibn aban al-hakam ibn aban sai daga cikin masu bauta an ce so da dama da daddare yakan yi sallah ne idan ya fara jin bacci yana dan rintsawa sai ya koma ya shiga cikin ruwa shiga cikin rafi har sai ya kai gwiwansa saboda kada ya bacci sai ya koma yana tasbihi yana hailala yana zikiri ya rinka zikiri da dabbobin ruwa saboda shi baya bacci da daddare to duk sanda ya gaji da sallah ya ga ya fara dan jin bacci zai koma cikin ruwa ya rinka tasbihi wannan bai nuna mutum ya je shiga cikin rafi ba yawa ana faɗin irin waɗannan ne saboda mutum ya san himman da magabata suke da shi wajen bauta himman su wajen bauta kai ma sai ka yi kokari ka zage damtse aljannan da suke nema shi muke nema kada mutum ya ya zama to kasalalle babu abin da yake sai surutu da baki a'a aljannan nan fa kamar da hadisi yazo inna sil'atallahi ghaliya inna sil'atallahi aljanna aljanna ba cikin sauki ake samun ta ba da cikin sauki ake samu sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da magabatan nan da kila ba za a yi wahalan da aka yi ba amma da gaske ake neman aljanna mutum ke neman duniya da gaske bai zama in dai da gaske yake neman duniya zaka samu yana buga buga yana nema da gaske to ina ga aljanna Allah ya ba mu sa'a saboda haka yace qala sami'tu ikrima yace naji ikrima maula bin abbas radiyallahu anhu ikrima maulan abdullahi dan abbas shi ma kamar yadda mujahidi yake dalibi ga abdullahi dan abbas haka wannan ikriman shi ma yake shi wannan ma lokacin da aka kama shi yace abdullahi dan abbas yakan yakan dore ni da sarka manya manyan sarka sai ya dore kafana da shi ala an ata'allama alqur'ana was sunna kawai saboda in zauna in yi karatu sai ya dore shi imam bukhari da ya kawo asar ya kawo ne da tabibin cewa babin da ke nuna tsore mutum dan yi karatu ya daure shi daga baya da Allah ya taimake shi ya samu ilimin shi ikriman yake cewa talabtul hadith 40 sana na nemi hadisin ilimi ina neman ilimi shekara 40 yace fa kuntu astafti fil bab daga baya bayan na samu ilimin ilimin Abdullahi ibn Abbas yace bayan na samu ilimin nan nikan zo na gaban gidan Abdullahi ibn Abbas ufti ina bada fatawa wa ibn Abbas fi dar Abdullahi ibn Abbas yana cikin gida baya fitowa wato wato duk abin da za ku tambaye ni ku tambaye ikrima za ku samu hukunci a gurin shi kaga wannan shine riban karatu ikrima albarbari wanda albar ya kace mutum barbari kaga dan ifriqiya ne dan irin north africa north african nan ne don kasancewa lalle bakakin mutane an yi zaratan malamai cikinsu addini musulunci bai san da wani cewa kai maula bane kai balarabe bane duk wanda ya nema zai samu kuma duk wanda ya samu zai yi shugabanci a addini ba wai da nasaba bane a ce wai wani sai balarabe ko akwai lokacin da aka yi cikin larabawa ma cikin cikin magabata masu iyada a duniya ina ji ibnu shahabin zuhuri ne kai balarabe sauran mawali ne sauran bayi ne waɗanda suka musulunta aka kama suka musulunta su suke shugabanci suke karantar da mutane su ne waɗanda suke rike da ilimi ridwanullahi alaihi ikrima yake bada labari yake cewa la adri ayyuhuma ja'ala li sahibihi ta'ama ban sani ba wane ne ya sanya wa dan uwansa abinci yace zo mu ci abinci ba zan iya tunawa ba ibnu abbasin aw bin ammihi ko abdullahi dan abbas ne ko dan kawunsa ban san wane ne wanda ya zo da abinci ba amma akwai abin da ya faru wato suna nan suna cin abinci ban san wane ne wanda ya ajiye abincin ba fa bainal jariyatu ta'malu baina aydihim sai ga wata baiwa nan ta zo tana aiki a inda suke iz qala ahaduhum laha sai daya daga cikin su yace ma bai wannan yace ya zaniya mazinaciya ya kiraye ta da sunan mazinaciya fa qala ma dayan sai sai ya kwabe shi yace yi shuru wato kame daga wannan magana ma ismu fi'li amur ne ma yi shuru kame daga irin wannan magana illam tahuddaka fi dunya tahudduka fil akhirah in ba ta yi maka haddi a nan duniyan ba saboda wannan maganar da ka faɗa to za ta yi maka haddi a lahira wato yana maka ishara da wancan hadisan da muka karanta a baya cewa idan mutum ya babawan sa abin da bai ya masa haddin da bai dace gare shi ba to za a masa kisa sai ran tashi kiyama hadisan da suka gabata can baya har muke Imam Bukhari ya kawo hadisin Salman cewa ɗaya daga cikin bayansa ya zubar masa da harawa yau zo yake cewa wallahi da ba don ina tsoron kifafi tsakani na da kai ba da na muka dukan tsiya Ya masa duka ba saboda yana ganin cewa ai wannan idan na masa duka na fita na yi masa dukan da bai dace da shi ba to akwai kisasi tsakanin bawa da wanda yake mai gidansa to ina ga wannan zamani wanda ba wai bayi bane suke mana aiki a'a mai aiki ne shi ma ɗaya ne ko ita ma ɗaya ce take aiki amma idan aka fara gaya mata wasu maganganu sai kaga abin kwata-kwata bai misaltuwa to wannan bawan Allah sai ce ya zaniya sai ɗaya ya ce masa kai ka kame daga wannan magana in ba ta maka haddi a duniya ba za ta maka alahira. kawai a fara'aita in kana in kana ka kazaka to ya ce to idan ya zama haka ne ba idan ya zama to tabbas in kayi zanafa kuma zai yi wannan shi ne kuma abin da ya fi kusa ma yace shi wancan wanda ya ce mata zaniya din ya san cewa lallai ta yi zina ne ya san lallai ta yi zina shi sa ya ce zaniya idan ba haka da ba zai ce mata zaniya ba shi ya ce mata shi yace ma dan uwansa yace afara'aita in kana ka to idan haka ne fa ya zama to ta yi din kawala sai dan uwansa ya ce masa inna allaha la yuhibbul fahishal mutafahhish ko da da gaske ta yi din ko da muƙaddara ta yi ai inna Allah lalle Allah la yuhibbul fahisha baya son mai faɗin Al-mutafahish wanda ke kirkira da gangan ya furta fahisha kaga sai zai ambaci cewa kiran mutum da azzaniya yana daga cikin fuhsh ko at-tafahush mutum ya kira wani da azzaniya kamar hadisan da suka gabata baya cewa ba a san mutum ya yaɗa alfahsha a cikin mutane sai ce ibnu abbas alladhi qala inna allah la yuhibbu alfahish almutafahish wannan zancen abdullahi dan abbas shine ya faɗa amma wanda ya aje abincin kuwa bai sani ba قال حدثنا عبد الله بن محمد إمام البخاري حدثنا عبد الله بن محمد عبد الله بن محمد المسندي يا بام wancan karatun mun yi bayani akan almusnadi abinda ya sa ake ce masa nake kusan kamar wani kawu ne na Imam bukari amma ba kawunsa sa bane kakannin Imam bukari a hannun kakanninsa suka musulunta shi wannan aljufi ne kabila daga cikin kabilolin Yaman wanda suka zo suka musuluntar da kakannin Imam bukari shi yasa ake ma Imam Bukhari nasaba da aljufi na aka ce karatu gurin abdullahi bin Muhammad al-Musnadi قال muhammad bin sabik ya yace Muhammad bin sabik. ya ba mu labari qala haddathana isra'il yace isra'il bin yunus bin abi ishaq as-sabi'i ya ba mu labari qala an al-a'mash yace daga al-a'mash wanda ake ma suleiman bin mihran al Daya daga cikin manya-manyan makarantar alkur'ani an ce a zamaninsa ya ya yi fice da ilmomi guda uku wanda a zamaninsa babu wanda ya kai shi wa'ancan ilmomin na farko shine ilmin hadisi na biyu shine ilimin ƙira'a na uku shine ilimin gado babu wanda ya kai suleiman bin mihran al-amash mutum ne mai ah, kiyaye ibada ya ibn sa'id yake cewa mutum ne mai mai kokarin sallah cikin jami'i yana kuma kwaɗayin sahu na farko suleiman bin mihran al-amash an ibrahim yace daga ibrahim wato ibrahim ibn yazid ah, ibn qais an naka'i. قال عن القمة القمة ابن قيس النخعي قال عن عبد الله yace daga Abdullah wanda duk waɗannan mutane ne ɗan Kufa Abdullahi wato Abdullahi dan Mas'ud قال عن النبي صلى الله عليه وسلم يتي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ياتي ليس تو النبي تيرا da amincin Allah ya ka bata a gare shi yace laysa almu'minu bit-ta'an mu'mini ba mai yawan suka bane walal la'an ba mai yawan ba bane walal fahishi ba mai furta alfahsha bane walal badi ba wanda yake magana na rashin kunya bane a'a mutum ne mai kiyaye harshensa shi shine wanda ke magana wanda babu kunya ciki babu kawaici a cikin ciki a cikin magana da to mumini ba haka bane mumini mai mutum ne wanda ke kiyaye abubuwan da yake yake furtawa imam bukhari ce babu ma jaa fi tamaduhi babi na abin da yazo game da at tamadu yaba ma mutum a yaba ma mutum a nemi a wuce gona da iri wajen yaba masa a masa kirari kirarin da iri bai dace da shi ba ko kuma ma kirarin da ya dace da shi a gabansa menene hukuncin wannan a ga mutum a masa kirari a yaba masa a ce kai wani ai mutumin kirki ne mai tsoron Allah ne ka gan shi yadda yake ai baya rasa sallan jami'i baya rasa sarfin gaba baya kaza a gaban mutum menene hukuncin wannan ko kuma a ma mutum kirarin da an san cewa lalle bai kai haka ba amma mutum kirarin da an san lalle bai kai haka ba Imam al-Bukhari ya haddathana Adam Adam ibn Abi Iyas قال حدثنا شعبة شعبة بن الحجاج أبو بسام ya ba mu labari wanda shi ma yana daga cikin manyan malamai wanda suka nemi ilimi sun yi ilimi hidima hidima na gaske har suke cewa shubatu bin al-hajjaj idan ka gan kayan shi kayan shi kalan turbaya ne li shighalihi bil ilm saboda ko da yaushe mutum ne wanda yake shagalantuwa da da ilimi qala an khalid yace daga khalid khalid bin mihran al-hazza qala an abdurrahman bin abi bakra yace daga Abdurrahman bin Abi Bakra wanda shine farkon wanda aka haifa ma musulmai a lokacin da suka je kasar Basra lokacin da aka bude Basra wanda aka fara haifan ma musulmai a garin shine Abdurrahman bin Abi Bakra wannan mahaifinsa sahabi ne Abu Bakra as-Saqafi saboda haka Abu Abdurrahman ya karbo wannan hadisin ne daga mahaifinsa anna rajulan zukira inda nabiyyi sallallahu alaihi wasallam abubakar yake akwai wani mutumin da hukira inda nabi sallallahu alaihi wasallam an ambace shi a gurin annabi hira da aminci Allah kara tabbata a gare shi ana hira ne sai wani ya kawo sunansa a gurin da annabi sallallahu alaihi wasallam fa atna alaihi rajulun khaira sai wani mutum ya yaba masa ya masa ya masa kyakkyawan yabo ya masa kyakkyawan yabo fa qala an sallallahu alaihi wasallam annabi kira da aminci Allah kara tabbata a gare shi sai ce wai hak ala wadaranka kai sunka ka ta'ta unqa sahibik ka yanke wuyan dan uwanka yaquluhu mirara annabi sallallahu alaihi wasallam na fadin wannan magana yana maimaitawa ka yanke ka cire masa wuya ka yanke masa wuya ka unqa sahibik ka yanke masa wuya saboda a lokacin da mutum ke yaba ma mutum ai wanda ya yanka ma mutum waya ne ma yake kashe shi aiko yana son ya halaka shi ne haka nan wanda yake yaba ma mutum yana son ya halaka shi ne saboda a lokacin da yawan ya shige shi sai ji da kai sai ya shige shi girman kai sai ya shige shi sai ya ga ai ya fi wasu mutanen to kaga an halaka shi kenan shedan ya samu rinjaye akan shi shi kuma ne a koda yaushe gani yake bai tsira ba sai ran da ya samu kansa cikin aljanna shi ne a koda yaushe gani yake to Allah zai tsiratar da shi Allah zai tsiratar da shi kamar yadda riwayoyi suka zo kamar irin su sayyidina Umar radiyallahu anhu duk da gashi an masa bishara da aljanna amma yake cewa da kafa ɗaya zai shiga aljanna kafa ɗaya na waje shi fa ba zai samu nutsuwa ba har sai ya ga kanshi cikin aljanna ko irin waɗannan asatin da dama da zaga ana kawowa daga magabata na nuna cewa su fa akwai damuwa tattare da su ba su sakankance ba sun amince dan haka kada a mutum abinda zai kai shi ga amincewa cewa ai shi mutumin kirki ne ai mutane ma sun yi cewa shi mutumin kirki ne shi zan muzu Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna cewa qata'ta unuqa sahibi ka yanke wuyan dan uwanka in kana ahadukum madihan la mahalata idan ya zamanto dole ne ɗaya daga cikin ku zai yaba ma dan uwansa ya zamanto yana ganin dole fa a yaba masa to fal yaqul to yace ahsibu kaza wa kaza ina ganin kaza da kaza in kana yaro annahu kadhalika da sharadin cewa in ya zama yana ganin cewa lalle hakan yake ba wai ya faɗi maganar da ba daidai bane ko ba gaskiya bane ce akaramakallahu ai ku ne malaman namu ai ku ne malaman mu amma a cikin zuciyarsa ya san ba malami bane Sai ai ku ne malaman mu ai yayi sai abin da kuka faɗa amma ya san cikin zuciyarsa ba haka bane kaga wannan ba daidai bane a amma in ya zama cewa lalle abin da yake gani a zuciyarsa haka ne kuma yana son ya yaba masa ya ce ahsibu kaza wa kaza ina ganin cewa wani fa mutumin kirki ne misali wani mutumin kirki ne wani yana kokari wani yana da taimako wa hasibuhu Allah amma Allah shine wanda ya san hakikanin al'amarin shi shine zai masa hisabi wa hasibuhu Allah mu dai abin da ya fito mana zahiri shi muke faɗi wala yuzakki ala Allah ahada kada wani ya zo yana yana tsarkake wani yana ba su hukunci akan Allah madaukakin sarki saboda baka san hukunci da Allah ya ba mu mutumin nan ba a lokacin da mutum ya zo yake cewa ai wani mutumin kirki ne yake jazani da shi cewa wani ai mutumin kirki ne kamar wani hukunci ne ya bashi wanda ba lallai lalle bane hukuncin nan ya tabbata a gurin Allah mutane nawa ne aka kashe su da ake ganin yan aljanna ne sun yaki tare da annabi sallallahu alaihi wasallam an kashe su a sahun musulmai ana cewa wani dan aljanna ne annabi ya ce ina ba dan aljanna bane kaga ashe kenan mutum zai iya zama a zahiri ana ganin mutumin kirki ne amma hakikanin gaskiya ba mutumin kirki bane sai yasa ba a ce mawani yayi shahada ko mutum ya rasu a ce ya huta ba a cewa haka mutum bai rasuwa ka ce ai ya huta ko ka dan an kashe shi yana wa'azi ko yana sallah ko wani abu ce ai shahidi ne dan aljanna ne ba a faɗin wannan saboda wannan abu ne wanda yake al'amari ne da gaibu ba a ma wani shaida na lahira face akwai dalili a kai daga sai wanda shari'a ta masa shaida ake masa shaida Kamar yadda imam tahawi ya faɗa wa nashhadu lahum bil janna ala ma shahida lahum rasulullahi sallallahu alaihi wasallam za mu masa shaida ne da aljanna bisa shaidan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu cewa ɗan aljanna ne sai mu ce ɗan aljanna ne amma wanda ba mu samu shaida daga shari'a ba nassi daga wahayi ba cewa wani ɗan aljanna ne ba a cewa ɗan aljanna ne an samu eh, mutane da dama wanda aka musu shaida daga baya aka fahimci cewa ba haka bane saboda haka mutum kada ya yi shaida kan wani ko ya yaba masa ba tare da ya sanya wannan kaidin ba cewa mu abin da muke gani kenan amma Allah shine ya san daidai قال حدثنا محمد بن الصباح إمام البخاري يقول محمد بن الصباح يا بام الأباني قال حدثنا إسماعيل بن زكريا يقول إسماعيل بن زكريا يا بام الأباني قال حدثني بريد bin abdullahi yace burayd dan abdullahi ya bamu labari an abi burda daga abu burda an abi musa daga abu musa al-ash'ari wannan isnadin mun saba jin shi da ne yake riwaya daga mahaifinsa daga kakansa qala sami'a an-nabi sallallahu alaihi wa sallam rajula yace manzo Allah tsira da amincin Allah ƙara tabbata a gare shi ya ji wani mutum yusni ala rajulin wa yusrihi yana yaba ma wani yana ambatan shi yana yaba masa Wayu tsarihi yana kuma wuce gona da iri wajen yaba masa al mutum ya rinka zakalkalewa wajen yaba ma wani kamar yadda shi zan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda shine yake da cikakken yabo har aka samu su suna Ahmadu da Mahmudu wanda duk wani yaban da aka masa ya cancanta amma yace la tuturuni kama asrat an-nasara ibn maryam kada ku zo kuna yaba mini kuna wuce gona da iri yadda yahudawa da nasara suka yaba ma isa alaihi salatu wassalam suka wuce gona da iri har suka ce masa dan allah fa qul fa ana abdullah yace ni bawon allah ne fa qulu abdullahi wa rasuluhu kace bawon allah ne manzon allah ne kada ku wuce gona da iri wajen yaba manzon allah sallallahu alaihi wasallam kaga wannan annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya faɗi wannan shi ya bada wannan umarnin amma wasu yau suna ganin me ake ce masa ne suna ganin ibada ne ko suna ganin yayi ne duk wani abin da za ka faɗa game da annabi sallallahu alaihi wasallam ya cancanta ya wuce nan har suka koma suna bashi matsayin Allah madaukin sarki har suka koma suna bashi matsayi ma wanda ya fi na Allah iyadan billah saboda in dai har mutum zai zo yana cewa wani ya ɓace abu daga Allah ko kuma wani ya fi alkuf wa irin waɗannan maganganun na kafirci na ridda wanda inda mutum zai furta shi abu ne wanda mutum zai fita daga addinin musulunci amma wai da sunan kauna da sunan yabawa da sunan maduhu na annabi sallallahu alaihi wa sallam ko a dama muna ji ana yaran islamiyya suna waka suna ya muhammadu ka kula da ni ko a cikin masoya ka da ni shi annabi muhammadu sallallahu alaihi wa sallam shi ne zai kula da shi har ya sanya shi cikin masoya ka gani wannan wanda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya rasu ba shi ne kuma ke yi ba Allah ne ke yi wanda Allah ya ba shi izinin ceto shi ke masa ceto da haka ba a yaba mutanen kwarai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kada ku zakalkale wajen yamma bane dan haka annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ji mutum yana yaba ma wani wayu tsarihi yana wuce gona da ido fa qala annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sai ya ce ma mutumin na ahlaktum aw qata'tum zahra ar-rajul ahlaktum ar-rajul kun halaka mutumin aw qata'tum az-zahr shakkan mai riwaya ne cewa annabi cewa yi ahlabtumur rajul shin kun halaka mutumin aw qata'tum zahra ar-rajul ko kuma dai annabi ya ce ne kun yanke bayan mutumin wato idan an karya bayan mutum ai shikenan bai iya mikewa kuma an gama da shi imam bukhari ya haddathana qabisa ke qabisa min uqba ya ba mu labari qala haddathana sufyan yace sufyan al-thawri amirul mu'minin fil hadith ya ba mu labari قال عن إمران بن مسلم يجي لك إمران بن مسلم قال عن إبراهيم التيمي يجي لك إبراهيم التيمي شما إبراهيم بن يزيد إبراهيم بن يزيد التيمي قال عن أبيه يجي لك ما هي فنسة قال كنا جلوسا عند عمر رضي الله عنه شو ترانا منا زوني قرن سيدنا عمر رضي الله عنه fa asna rajulun ala rajulin fi wajhi sai wani mutum ya zo ya yaba ma ɗayan dan uwansa wani mutum fi shi a gabansa ce kai wani mutumin kirki wani kaza wani kaza fa qala sai sayyidina umar radiyallahu anhu yake aqarta ar-rajul ka tare kafafun mutumin aqaraka Allah kai ma Allah ya tare ka. wato ka gama da shi kai ma Allah ya gama da kai wasu malamai suna cewa me yasa na Umar ya masa mummunan addu'a yace masa aqarakallahu kai ma Allah ya san Allah ya tari kafafunka wasu suka ce ai saboda abinda mutumin yayi ne jaza'an min jinsil amal cewa ya cancanci wannan addu'ar ne saboda abinda yayi ma dan uwansa ya halaka shi amma wasu malamai suka ce a'a wannan zancen aqaraka aqarta aqarta ar-rajul aqarakallahu sayyidina umar radiyallahu anhu bai yi nufin yi masa mummuna addu'a ba ba yana da nufin mummunan addu'a ne a'a yaƙi ne na zance ka kashe shi Allah ya kashe ka ba wai yana nufin Allah ya kashe shi din bane wanda malamin ke cewa wannan ma'anan ya fi kusa da tabi'ar Umar radiyallahu anhu ba wai yana nufin ya masa mummunar addu'a ne wanda wannan shine abin da ya dace mu dauki hadisin akai sannan Imam Bukhari ya hadathana Abdul Salam yace Abdul Salam ya ba mu labari qala hadathana Hafs yace hafs ibn giyas ya ba mu labari an ubaidillahi qala an zaid bin aslam ubaidillahi bin abdullah bin usba bin mas'ud na'am qala an zaid bin aslam yace daga zaid bin aslam wanda muka ce yana da halqa a masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana karantarwa qala an abihi daga mahaifinsa qala sami'tu umar yaqul naji umar yana cewa al madhu dhabhun yabo yanka ne idan aka yabi mutum an yanka shi ne qala muhammad ya'ni idza ya ce imam qala muhammad imam bukhari ce. muhammad anan gurin ana nufin imam bukhari yace ya'ni abinda yake nufi shine idza qabilaha idan wanda aka yaba ya karbi yabon to an yanka shi an gama da shi dan haka mutum ko da an yabe shi ya ƙoƙarin kokarin tunkuɗe yabon ya kokarin tunku da yabon ya zama to bai rudu da abin da ake faɗi gaba da shi ba ya zama to eh, kamar yadda ya tabbata daga sayyidina abubakar radiyallahu anhu cewa idan aka yaba masa ya kan yi addu'a ya ce Allah ka sanya ni idan mun to mafi alkhairi game da abin da ake ambato na da shi sannan ka sanya ni in to Allahumma Allahumma ja'alni khairan mimma yadhunnun ka sanya ni in zamanto mafi in zama in fi abin da suke zato game da ni idan suna mini kyakkyawan zato Allah ka sanya ni in zamanto na fi wancan zaton nasu waje an yi eh, wakilni ma la alamu ka gafarta mini abin da ba su sani ba wala tu akhidni bima yaqulun ko nayi eh, Allahumma ighfirli ya ya zai yake Allahumma la tu akhidni bima yaqulun waghfirli ma la ya'lamun waj'alni khairu mimma yadhunnun yawa ka gafarta mini abinda suke abinda ka sanya ni in zaman to na fi alheri sama da abinda suke faɗi sannan ka gafarta mini abinda nake aikatawa da su ba su sani ba saboda wani lokaci zaka ga mutum mutane ana ganin shi mutumin kirki amma shi ya san kanshi ka san abin da kake yi na san abin da nake yi wanda da mutane za su kullo su gani wani ma na ba za a yi mai sallama ba amma Allah ya suturta shi to kada mutum ya dagawa ya zo yana jiji da shi a gaban mutane bayan ya san Allah ya san shi to sai ba ka sai ya tawadu ya mai da wancan yabon da aka yi masa wanda wayannan hadisan gabaki ɗaya abinda suke nuna ma kada a yaba ma mutane musamman a gaban su amma wannan rashin halaccin yabon ya takaita ne idan ya zamanto abubuwa biyu na farko idan an yabi mutum da abin da aka san ba gaskiya ba ne na biyu idan an yabe shi aka wuce gona da iri na uku idan ana jin tsoron idan an yaba masa zai iya zamanto masa fitina to a waɗannan yanayin guda uku baya halatta a yabe mutum amma idan aka aminta da waɗannan abubuwan guda uku to ya halatta za a iya yaban mutum shine babi na gaba wanda Imam al-Bukhari ke babu man asna ala sahibihi in kana aminan bihi babi wanda zai bayani akan man asna ala sahibihi wanda ya yaba ma abokinsa in kana aminan bihi idan ya zamanto ya aminta cewa ba zai fitinu da wancan yabon ba wanda insha Allah za mu tashi akan shi a idan mun zo karatu na gaba muna roƙon Allah subhanahu wataala abinda muka karanta daidai Allah ya ba mu ladan shi wanda kuskure ne ko Allah ya gafarta min sallallahu alaihi wa sallam wa barik ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima kathira wa assalamu alaikum wa rahmatullah Islam. Eh. Eh, ba da ba a shi eh. amma shi ba ya amma sun sunan da ba wannan ba a gane shi E, wannan malamai sun ci ma yana cikin istisna'in inda malamai suke yi cewa wanda in ba a ambaci wancan lakabin ba ba za a san shi ba to ya halitta za a iya ambatan lakabin dan a san shi ba dan ana san a mata masa rai ba Ya eh, sai a faɗa wancan sun ce babu laifi shi ma amma idan ya zamanto lakabi ne wanda misali a al'adance a al'adance ba a damuwa da shi to babu laifi wata rana ina kasuwa na zaba jin wani ya ga wani gurgu gurgu kaga ina je a a arewa inda in aka ga gurgu ko makaho aka ce masa gurgu ko makaho ba zai komai amma akwai kabilun da in ka ce ma makaho makaho to insha Allah har abada ba za ku sake magana ba gashi makaho ne amma in ka ce masa makaho to kun kulla gaba kenan ran nan ina ji wani ya zai bi ya ga gurgu ya masa sallama ya ce gurgu gurgu da kai da miƙewa sai ran tashin kiyama mutumin nan ko a jikin shi gurgun nan ko a jikin shi bai ji wani abu ba na ce iko Allah to kaga irin wannan tun da bai ji komai ba laifi ne. ko a jikin shi sai kai ba za ka miƙe ba sai ran tashin kiyama ya ga yayi gaba abin shi duk da irin wannan zancen kaga bai dace ba saboda zai iya samu ta idai a cikin zuciya kuma na daga cikin abin da shari'a take kiyayewa shu'ur na mutane kada a bata mutum rai kada a faɗi maganar da zai bata masa rai duk abin da za a yi har musulmi ya samu wani abu cikin zuciyarsa ba a su? ce za ka ga yari a kago da cewa mutane biyu ma idan za su yi zance kada ta keɓe suna magana su biyu su bar guda ɗaya saboda hakan zai iya ba shi damuwa aka hana su kaga ashe kenan ana son a kiyaye shi ƙorin na musulmi wallahu subhanahu